وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في قوله عليه السلام نور أنا أراه وفي قوله رأيت نورا وفي بعض الروايات نورا إني أراه باب اللي يزوج بيانا ودر من الله صلى الله عليه وسلم نور wani irin haske ne mai girma mai kwarjini mai tsanani an na arawa ta kaka ya zan yi inganci ma'ana haske ya hana na ga kamar duk abin da kake son ka kalla haske in yi su karfin idanunka ba za ka yi ganin abin da kake tare da cewa ido baya gani sai da haske amma hasken yi masa yawa kuma sai hana shi gani wa fi qawlihi da kuma fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'aytu nuran naga wani irin haske ne mai tsanani قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال an garbo daga sayyiduna abu zarri Allah ya kara masa da ce. sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ce, hal ra'aita rabbak hal ra'aita rabbak shin ka kaga ubangijinka da kaje Isra'i da Mi'raji qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, nurun wani irin haske ne mai tsanani mai kwarjini mai haske. an na arawa yaya zan yi ga ubangiji Allah قال الإمام أبو عبد الله المازني رحمه الله الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرأي وبينه المازري الإمام المازري سينا كمان يمن يمال لمي وإن كما لما حديث ينا دا شر ينا دا مغرغنو بلا صحيح مسلم شيء بدأ نور أنا أراه الضمير الوارد في أراه راجع إلى الله سبحانه وتعالى فقال معنى الكلام منعني ومعناه سيتي معنى ولا مغنى أن النور يتي للي ونن حسكن لي جرمان منعني من الرؤية ونن حسكن شي حناني نقع الله مدعوك يا سركي كما جرت الآدة kamar yadda al'ada ta gudana kowa ya san cewa bikin sha'il anwa'i al haske in ya idan baya gani sai da haske haske kuma ya ma ido yawa kuma sai hana shi gani wa man'iha min min idraki ma halat baina wa baina ra'i baina ra'i wa baina wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ra'aytu nuran ay ma'anahu ra'aytu nura fa hasab haske kadai na gani ولم أرى غيره قال وروي نورا نور إني أراه بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء ويحتمل أن يكون معناه راجعا إلى ما قلناه أي خالق النور المانع من رؤيته فيكون من صفات الأفعال في حسكين غني نغني بمرون قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي وحول السند قال وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر يتيم سيدنا أبو ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته wani sahabi ya ce masai na abu zarri da na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tambaye shi فقال سيتي أن أي أن أي شيء كنت تسأله سيتي من ذاك من الله صلى الله عليه وسلم قال سيتي كنت أسأله هل رأيت ربك yace ai da na من الله صلى الله عليه وسلم ai tambayar sa zan yi kaga قال أبو ذر سيدنا أبو ذر يتي قد سألت أي نارقا كنا تنبي من الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah ya bani jawabi da cewa ra'aytu nura na ga haske ne haske kaɗai na gani babu fi qaulihi alaihi salam babin da yazo na fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna Allah la yanamu lallai Allah madaukakin sarki baya bacci baya gengedi baya komai وفي قوله دفدر من ذا الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور حجاب الله مرة جزرجي شيني حسي لو كشف لا أحرك سبحات وجهه من تهى إليه بصره من قلبه دا الله يا قواي حجاب دا جلالة دا قرجيني دا girma لا حسيق الله umaraukin sarki sai ya kona duk abin da ke duk abin قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال عن كربورة سيدنا أبو موسى الأشعري الله يكرم سيدايتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu ya ba mu da wa'ansu kalmomi guda biyar faqala sai yace إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ce Allah maɗaukakin sarki baya barci bai kuma dace a ce Allah ya yi barci ba saboda Allah maɗaukakin sarki la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sai ya lamunce maka yace kai bawa na je ka kwanta kai barci saboda ni bana barci ana qayyumus samawati wal ard ni ke sarrafa duniya ke sarrafa rayuwa baki daya ba a ce Allah zai bacci ko ya rafkana wata rana sai wani nauti kwance shi sama ya fado shi yake na ya jiya da nauti ya kwance jirgi bai fado ba haka bane da Allah zai barci ko ya gengedi ko ya rafkana shikenan sai me sai a halaka in jirgi ya fado unguwar da ya fadi ya aka yi ta ta'adi in sama ta fado sai a yi mai akwai wanda zai fita babu wani ne sai za ki Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalla yashfa'u indahu illa bi idnihi wa yaqfa الذي سيدي كاو كلمة الجلالة الله لفظ الجلالة تفخم الله أين القرآن إن على رمى لفظ الجلالة ما حكمها هنا ها أمين التفسير الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدي كاو لفظ الجلالة مفخمة sa'annan kuma ya biyo ya biyo wannan kalmar cewa la ilaha illa huwa la ma'budu haqqun illa huwa la ma'budu bi haqqin siwahu la yastahiqqu al siwahu ba wanda ya cancanci abauta masa sai shi alhayyu rayayyen sarki wanda rayuwarsa zaki zakiya ce rayuwar Allah sarki zaki zakiya ce tifa ce rayuwarsa kuma sai ne da ran sai sai mutuwa da ba ka aka samar da kai aka ga dama aka cire sai ne الحي القيوم أي القائم بأمور خلقه ba kamar shugaban kasar ku bane ko shugaban kasar mu ko shugaban kasar su wata rana ya manta da ku a rika tara dukiya waye gari ba ruwa ba iska ba menene a'a Allah shine al-hayyul qayyum shine ya halitta duk wani halitta Allah ya halitta shi kuma muktadar rububiyya ba kowa abinci a ba kowa iska ba kowa ruwa mai bin Allah da kafiri da dan iska da kowa zai ci ya sha ya koshi ya je yayi in kaga dama fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizalimin nara in ga dama ka miƙe in ka ga dama akwai rana akwai ranar da za a zo a tsayar da kai ai maka hisabi a tambaye ka shi yasa yake alhayyul qayyum sa'an ce la ta ta'khudhuhu sinatun wala nawm ba zai taba gengedi ma balle bacci in aka ce gengedi ya koru ga mutum to ina ga bacci da bacci da gengedi wanne ne yafi nauyi bacci in aka ce gengedi ma da ba ba aka kore gengedi ma'ana min babil aula bacci amma duk da shi kuma sai da aka sake kawo wa ta'kilan la ta ta'khudhuhu sinatun wala nawm السنة هي بداية النوم أوائل النوم la ta'khudhuhu sinatun wala nawm sannan ce man zallazi wa ya isa ya shafahu indahu illa bi izni wa ya isa ya ceto wajen Allah ba tare da izinin Allah ba ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yana sane da abin da ke gaba da su abin da ke waye su wala yufituna bi shay'in min ilmihi illa ma sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده kiyaye su baki أه ba su karfin Allah ba ba za su yi ma Allah nauyi ba wa huwa al-aliyyul Allah baya bacci sanadiyan Allah baya bacci shi yasa kai zaka kwanta kai bacci har kai ne shari na kwanta ne bacci ya kwanta ya bacci da kwanta mu kwanta su kowa ya kwanta ya bacci saboda Allah da ya halice ka shine alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nau ka kalla gani lokacin da mutum yake bacci kamar an ce ransa ne ba zai iya yin komai ba da komai zai zo shiga hancinsa wa yake kare hancin ka lokacin da kake bacci in idan ka biyu kuda ya zai zaka buge in kana bacci hancin ka wa yake karewa shanshani zai zai shiga kunnen ka menene komanka Allah madaukakin sarki sai ke kare ka ya kare ka daga sharrin aljannu ya kare ka daga sharrin ah, dabbobi daga kare ka daga sharrin ah, al-hasharat duk wa'annan Allah ne yake kare ka saboda shi al-hayyul qayyum allazi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amma kai ko wane ne kai duk inda kai da daukaka da daraja da menene in ba kai bacci ba sai ka yi ah, tunkawo menene ya karfi ya nuna karfi da isa da cika da batsewa ba an ji ba sai je kwanta shi kenan sai yawon bacci yana ta wanda ya dogara gare ka ya dogara a banza a wurfi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh kowane ne kowane ne duk inda ya kai da daukaka da karfi da isa da menene shi kenan sai ga kuma da ya gaji in ba bacci yayi ba kuma rayuwa ba za ta yi ba zai kuma bacci ma nan bacci shine yanzu ka kai halin da ba ka da amfani da za ka yi wani abu ana bukatar ka ana bukatar ka huta saboda ka maido ma jikinka abinda ka rasa na karfi na isa na menene da menene to shine sai ga kowa ne kai kuma kowa ne ne mai shi bacci ya fi karfin ka ba wanda ya san lokacin da zai yake barci sai duka ganka kana barci amma yaushe barcin ya zo yaya aka yi sai dai ka ganka kana barci ko ganka ka farka amma yaya aka yi aka yi barci shi a shi yasa tura bature ne maka magani ba kai ce in ka sha wannan magani kada ka yi tukin mota kada ka yi kaza kaza kada ka je ai ni zan sha na lokacin da barci zo zai dauke ka ya fi karfin ka sai dai ka samu kanka kana barci to Allah madaukakin sarki baya barci sai lamu sai mu kai ka je kai barci yana kiyaye ka shi ke kare ka Allah madauki sarki baya bacci kuma bai dace bai dace a ce Allah ya bacci ba in ba haka ba ai da rayuwa ba za ta tafi kwata kwata kwata kwata kwata har abada ka duba gani sarkin garin ku ko gwamnan kasar ku ko shugaban kasar ku in yayi barci ko ya rafkana sai ku gari ba ruwa ba wuta ba kwanciyar hankali ba zaman lafiya direba in yayi barci in yayi gaggadi ko duk wani wanda yake tsaye wa'ansu abubuwa na karkashin shi duk sa'an da ya rasu ko wannan tsarin abin bai to tun da aka haife aka halitta duniya kake yi take sama na sama kasa na kasa har ana da kasa ba a taba samun kuskure aka ce yau sama ta rabta shi kenan an rabto shi kenan wani noti ya kwanci ko wani wani filata a abin nan ko mai rai kuma kowa sai daga ga sama iya ganin ka me ke rike da saman ina ne aka sa filolin a kudu gabas ne yamma ina aka a'a sai da yadda ka gani iya bincike ka haka za gani kuma har ranar tashi alkiyama to sa'an nan kuma ya ne wani irin sirri ke ciki za ka gani insha Allah Allah ba ya bacci bai da ke bacci ba ya sidul qissa wa yarfaquhu yana sauke ma'auni kuma ya sauke sauka wanda aikin sa ya sake da rinja ya samu kwafuta wanda aikin sa ya kaza yurfa'u ilayhi amalul yawmi qabla amalin nahar ana ɗaukaka ana dauka ana ɗaukaka masa ana kai masa ayyukan yurfa'u amalul layli ayyukan da aka yi na dare za a ɗauka a kai sama qabla amalin nahari kafin a waye gari kuma a yi na rana a ɗauka a kai wa amalun nahari qabla amalin layli wal aqsu sawa hijabuhu an hijabi na Allah al-hijabu ma yahjuzu bainaka wa na shay'i huwa al-hijab hadha al-muta'arif baina bani al-insan amma بالنسبة لحجاب الله سبحانه وتعالى يختلف عما تعرفه عن الحجاب بينك وبين غيرك alhijabi shine abin da ya kare ka kariya abin da ya kare tsakanin da wani abu sai ce hijabi na Allah kuma shine haske ma'ana haske da kwarjini da ɗaukaka na Allah madaukin sarki shi zai hana ka gare shi ba wani abu ne aka sa aka kare ba kai ne baka gani abu ya kare ka wa fi riwayat abi bakr annar hijabuhu nur aw hijabuhu annar annar wa nur ala abdi sawa law kashafahu law kashafahu da Allah ya yayi ya kwaye ya kwaranye wannan hijabi din la aharakat subahat wajhi subahat wajhi ai nuruhu wa jalaluhu wa baha'uhu hasken fuskar Allah madaukin sarki da ɗaukaka da kwarjini sai ya ƙona duk iya ganin abin da za a la ahraqat subahatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi wa fi riwayat abi bakr abi bakr an al-a'mash wa lam yaqul haddathana قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمى بهذا الإسناد قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات في الرواية الأولى بخمس بخمس كلمات وفي هذه الرواية بأربع كلمات ثم ذكر بمثل حديث أبي معاوية ولم يذكر من خلقه وقال حجابه النور هذا هو الفارق بين الرواية الأولى والرواية الثانية قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شوبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال an garbo daga sayyidina abu musa allah ya kara masa da kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ya faɗa mana arba'u kalmomi guda hudu inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار والخلاف في الرواية يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وفي هذه الرواية يرفع إليه عمل النهار بالليل الفرق في اللفظ والمعنى أي يرفع إليه عمل النهار بالليل أي كان دعاك إدرانا تدرسي أو da ayyukan da aka yi da daddare da rana sai a dauka akai wa amalul layli bin nahari wal khilafu lafzi la ma laysa hunaka kabiru shay babu isbatu ru'yatil mu'minina fil akhirati rabbihim subhanahu wa ta'ala babin da ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama mun gane ko yarahul mu'minuna bighairi kayfi wa tashbihin wa darbin min misali وينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال ورب الأرض فوق الأرض لكن بلا وصف تمكن واتصال وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلكما فحذر عن جدال اي حكيتي بدء الامال شيء ضوء العالي ضوء العالي شيء بدء الامال وذو القرنين لم يعرف نبيا كذلكما فحذر عن جدال wancan su mu'tazilawa su ne suka ce ba za a ga Allah ba tun daga duniya Allah ta wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira sai da yake malamin su al-imam jarallah zama zamakhshari babban malami ne a cikin luga Allah ya bashi tasrifin luga yana iya lankwasa ya lauya ya juya komai yanda yake so a cikin luga wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ila harfu jarri sai la ليست ilahuna harfa jarri innama ila jam'u ala ila jam'u ala mufradu مفرد al'ala'i الآلاء ila إلى nazira wai tana jiran ni'imar Allah madaukakin saboda shi dama kowa yana fassara ne dangane da aqidarsa abin da ya kamata ka fahimta shine littafin da za ka karanta malamin ce aqidarsa in aqidar sa na da kaza kaza kaza duk sa'an da yazo wajen ayoyi ko hadisai shi da ke lankwasa yayi kwana dan ya karfafi ya karfafi mazhabin sa shi yasa abin da ya haifar masa wannan ke sai ce ila mufrad ala'i al ala ujan wal ila mufrad قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا إمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إيه، كربون الله صلى الله عليه وسلم الله كرم صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما yace aljanna guda biyu na azurfa da su da kwarta da abu modansu da um, su wa ma ma wa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma ma wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim yace babu abin da ya hana abin da ke tsakanin mutane su ga ubangijinsu illa rida'ul kibriya ala wajhihi fi jannati adnin illa rida'ul kibriyai sai mayafi na cika da kamala da kwarjini da isa banda Allah ba wanda ya isa ya zama na ya cika ya isa ya kamala saboda duk abin da kake kawo da shi ba zakin ka bane kharijun an zatika in kunta ganiyan fa anta ganiyun bil mali wa in kunta malikan wa in kunta ra'isan fa anta malikun bil jama'a in kana da kudi kai mawadaci ne da kudi in aka janye kudin fa sai ka zama mai in kana da karfi kana da karfi ne da lafiya in aka janye lafiya sai ne in kana da sarauta sarauta ne da mutanen ka suka yi ma juyin mulki sai ka zama mai to Allah madaukin sarki sifar da zaki ne da ba ka da kuɗin ka samu kuɗin da kai ba shugaban sarki bane ka zo ka samu mulki kuma za ka zo ka rasa amma Allah madaukin sarki tun da yake da sa ta kamala to shine ma da yake larabawa manzo Allah yana magana ne da larabawa yasa sai musu magana da isti'ara yadda za su fahimta yasa sai kawo wa ma bai wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajhi sai dai mayafi na kibriya al kibriya haka za a fassara kibriya a cikin hausa ba sai ce kibriya a menene girman kai to wannan zai fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki ya za ta wace fassara za ta dace da Allah madaukakin sarki cika da isa da kamala banda Allah ba wanda isa yasa Allah da zake kira cikin hadisul kursi al-kibriya wa izari wal azmatu ridai man naza'ani fi wahidin minhuma fi cika da isa da azama da azama nuna isa da girma na Allah Allah ce duk wanda ya jayayya da ni a cikin ɗayan waɗannan abubuwa sai na karya shi duk tarihin duniya har zuwa yau har a da kasa sarki ne gwamna ne shugaban kasa ne kowane ne lokacin da aka dora shi yana da da kansa wallahi tallahi sai Allah ya karya sai Allah ya kunyata shi ko a sauke shi ko ya zo ya sauka sa'an nan ya zama kuma kaskantacce ana zage shi sa duk sa'an da Allah ya dora ka kai kankan da kai kana kaskata da kai sai ga Allah yana dauka abinda ake so amma ji da kai da isa duk wanda ya shiga wannan sai Allah ya kaskantar da shi ya nuna masa matsayin sa kowane ne sai sa mutum kai hankali ana dora ka kan mulki ana dora ka kana ana jiniya sai ka ringa jin kai kadai ne wahdaka la sharika laka a wannan lokacin sai Allah ya nuna maka kaskanci ka tashi cikin sakandare ya Allah madaukakin sarki tsari ne na mulki aka ce sai yi jiniya ba za ka iya hanawa ba ya Allah gani ka fi kowa sani na gani nan wane ne ni ba kowa bane ya Allah ka fi kowa sani na ba sani bane ya Allah tuba muke ya Allah tuba tuba miki ai man rai kar abi da abin da suke su ba sani bane ya Allah tsakaninka da Allah kana kaskantar da kai kana kankan da kai amma kana ji da isa da cika wallahi tallahi sai Allah ya karya sai Allah ya kaskantar da kai kafin ka zo mutuwa tukunna Allah kiyaye kafin a wayi gari ma ranar lahira kace duk waɗanda suke jin da girman kai sai Allah ya mai da su kaskanta duwa a waki ya ki ranar tashin kiyama Allah kiyaye fi jannati a fi jannati adni fi harfu jarri jannati majrurun bi fi wa huwa mudaf adni mudaf ilayhi hada zarf والظرفية ترجع إلى من؟ إتي في جنة أدنى wannan zarfin aka nawa ne wa bayna alqawmi wa bayna an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya'i ala wajhi fi jannati adnin ay wa bayna alqawmi ma'ana wa bayna alqawmi fi jannati adnin mutane suke aljanna na adin zarfiya wannan zarfi ba Allah bane ko ko zarfin nawa ne ne eh na qaumi ne ko to mun yaya takfirin maganar wa bainal qaumi fi jannati adani wa baina an yanzuru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ko illa la yastaqimu al قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن مسيرة قال حدثني عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقول سيدنا صهيب الله يكرم سجايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله منه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم in ɗan aljanna suka shiga aljanna ga ni'imomi da jin daɗi fiye da abin da zai kwakwalwa ka za ta tsawara sai Allah ce kuna son wani abu na kare ku na kara muku fa yaquluna sai su ce alam tubayyid wujuhana ya Allah baka fus ga shi ka fara samun fuskar mu ga shi ka samu na haske a fuskar mu alam tudkhilna jannata wa wa tunajjina minan nar Allah ba ka saka mu aljanna ba ba tsira da mu kuma daga bar wuta ai mu ka ta tabiya shikenan qala sai ce fa yakshifu sai Allah ya yaye hijabi tsakanin shi da halittarsa فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل إتي دوة نعمة أكي أجن الجنة في أمن تارئتا وحور عين كأمثال نور المكنون جاء إتا جاء المسيشيوي ذا زما ذا نونو ذا مدرة ذا ولهم طير لما يشهون دوة أبن با إسلام كلي كما أن تارد ما أجن الجنة أما ذا ذا الله مرة كنسركي إيسو من تارد وتنعمة سبب الجن ذا إنغنن الله مرة كنسركي جعلنا الله منها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا وأن سكتوت أيدي منين الإحسان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه fa in lam takun tarahu fa innahu ne menene al-ihsan dangane da sallah kai sallah yadda ya kamata farin lai sannan kai na filfili me ihsani dangane da azumi kai azumi farilla sannan kai na filfili me ihsani dangane da aikin haji kai haji farilla sannan kai na filfili ma'ana abinda Allah bai wajabta maka ba amma ya halatta maka sai ka dauko kana yi dan ka cika mizanin ka ma'auninka shine ahsan tafiya mun gane ko shine ihsani shine manzo Allah ya fassara shi anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai lil ladzina ahsanu wa ga waɗanda suka kyautata ayyukansu duniya yaya za ka kyautata ayyukanka a duniya duk fara'idu shari'a fara'idu shar abinda shari'a ya faranta maka ka taho da su yadda aka umurce ka dama jiya mun ji ɗan eh, malam ya bayyana cewa duk waɗanda sidratul muntaha ita ce inda duk wanda aikin sa ya dace da sunnar manzon Allah da hanyar manzon Allah to aikin zai kai sidratul muntaha amma duk aikin da bai dace da sunnar manzon Allah ba ba zai kai sidratul muntaha ba sai ya je sidratul mai sidratul tufla kenan sai saura kasa ba zai hawa ba sai sa a hirɗe hankali da bid'a mun gane ko to sai duk ayyukan da aka ce kai na farilla sai kai sa'annan kuma yi ƙari ba ƙari na bid'a ba a'a ƙari da aka nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kai manzo Allah a as-sunanur ratiba sannan azhar a hudu la'asar a hudu magaraba uku isha hudu asuba biyar guda nawa kenan takwas goma sha sha bakwai goma sha bakwai in ka kawo su yadda aka ce ka yi su ka kyauta maka in kana so kuma ka yi ihsani makanka shine sai kai biyu kafin azhar biyu bayan azhar ko hudu kafin azhar hudu bayan azhar biyu kafin la'asar bayan la'asar babu biyu bayan magarba biyu bayan isha sa'annan kuma ga qiyamul layli ga salloli in kai alwala kai nafila in ka shiga masallaci kai nafila nawafil alkhair da manzon Allah ya shar'anta wa'annan kana yin su kana su ne ake tattarawa a lokacin da ka zo kana sallah tana Allahu akbar dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari shedan baya son ka zo kai sallah sai ka fi karfin sa in aka yi kiran sallah Allahu akbar sai ya gudu ana gama sai ya dawo yanzu yana tafinan ka ka ji haushin wani dan me liman yake jinkiri dan me liman yake sauri dan me ladan bai kaza ba dan me wani yake matsayi ka wani yake ka matsa ka ka dan matsa masa ya shiga sai kai fushi matsa mai shigan bautawa Allah sai kai fushi duk wannan shi kirri ne shi haka ta da ikama sai kuma ya gudu ana idan da ikama sai dawo kana Allahu akbar shikenan sai ka ganka ga ka kasuwa ga ka cikin siminti da yaki da bulo ga ka gidan sai da motoci ga ka wajen kaza ga ka wajen kaza ga ka ya dauke ka kuna ya ku ya wata ku kewa ya ku dawo saboda wayar ka a hudu din nan kada ka samu ladan baki ɗaya kika ku sai a ɗebe wannan a ɗebe wannan to shine sai Allah madaukakin sarki sai shar'anta maka ala insani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan gibi da ake samu in kana na filfili sai a ɗebo a cika a ɗebo a cika a ɗebo a cika karshe dai shi shi kai shine ke da kunya shi ke da asara kai ba kai asara to dan Allah ya san na filfili abin wasa ayi wasanni ne da su ai sai ka sai ka kalli zanta maka kana yin waɗannan na kalkali kafin azhar guda biyu bayan la'asar kafin azhar guda biyu bayan azhar guda biyu kafin la'asar guda biyu bayan magharba guda biyu bayan isha guda biyu kafin asuba guda biyu waɗannan sune sunanan ratiba raka'o'i goma sha biyu ke raka'o'i goma sha biyu kenan a sunanan ratiba to sa'an nan kuma sakari kan haka qiyamul layl in kai kai raka'a goma sha ɗaya ne raka'a tara raka'a bakwai raka'a biyar raka'a uku raka'a ɗaya gwargwadon abin da Allah ya kore maka duk sa'an da kai alwala akwai me sunan alwudu wannan sunna raka'a biyu bayan alwala din bari a nuna maka gara batan da ke ciki don kasancewa kana kana hana kan galada alkhairi mai indin yawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gari sai ba su labari da safe da safe sai kai bilalu jiya na shiga aljanna ko da na shiga aljanna sai na ji motsin takalminka a gabana yaya aka yi ne wani aiki kake tsammanin kai Allah ya baka wannan daraja sai bincika yayi tunani yayi tunani to talaka ne ba shi da kudin da zai ciyar ba shi da kaza ba shugaba ba ne ba gwamna bane balle ce a na ta ba su kuɗi ne na gyara musu ruwa na gyara musu wuta na gyara musu hanya na gyara musu asibiti duk wannan ba ba bai hau mulki ba bai hau kujeran mulki ba ba dan kasuwa bane balle ce na ba su zakka na sai mota ina raba ruwa na ba da kuɗi na abuwa ne masifa ta same su na taimaka ba shi da ko ɗaya.